أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi wanda shi ne yammacin sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar da allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi da sallam wanda ya dace da littafin takwas ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin wato program na tasirin watan abin Ramadan Allah da ke saka da su a yau da rasul insha Allah zai zama mai lamba ta hudu kenan cikin jiran gwanin darasa na tafsirin Sotin Ba'a, ci gaba da tattaunawa a cikin wato kisan nan ta ashabul baa wanda daga cikin ta ne ma ita kanta Sotin Baka in ta kama sunanta za mu tashi daga faɗin Allah da wakil sarki a cikin aya ta saba'in da biyu wa yi kasancin maskan sabda sabda na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya ce wa in qataltum nafsan fadartum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun kuma ka tuna ka ambata musu lokacin da kuka kashe rai fadartum fiha ai fakhtalaftum kuka yi sabani asalin wannan kalmar fatadara'atum an yi idigami fatazara'atum fadara'atum fiha kuka yi rigima kuka yi sabani game da waye ya yi kisan kansa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun da sannu Allah ko Allah ne fitar da abin da kuke koyewa na sha'anin wato wane ne wanda ya fitar to Allah ne fitar mun ji cewa wannan aya ita ce wato farkon kissa wannan kissa ta ashabul baqara a a sequence an fara ta daga tsakiya yanzu kuma aka dawo da mu farkon abin da ya faru farkon abin da ya faru shine an ga wata gawa wadda take ana zargin waye ya kashe ta ba a sani daga na aka dunguma aka tafi neman fatawa ko annabi Musa alaihi salam na Musa ya roki Allah ya bada mafita Allah ya ce to aje a yanka saniya aka ta samu wato ta ta danga suka karɓan maganar a yadda Allah ya yi suka dinga tambaya muna so a gaya mana wata irin saniya muna so a gaya mana launinta muna so a gaya mana kaza kaza shanu sun ji kirkice ma a da ƙarshe Allah ya ce fadaba kuma wa makadu ya tsalu da kyar da jikin goshi suka samu irin wannan saniya suka yanka ta kamar ba za su iya sai aka dawo da mafarkan Wai cewa wa yi nafsa kuma ka ambata lokacin da kuka kashe rai fadda akan fiha kuka yi ta saɓani akan waye kashe wannan rai wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah yana fitar da Allah mai fitar da abin da kuke sabani a jiya muka ci cewa wannan wannan rigingimu da suka dinga yi da kokarin sai an fitar da wane ne ya kisa saboda nauyin wato tsadiya ta kisa duk da yahudawa mutane wanda suke sakaci da dokokin Allah wanda suke fito na fito da dokokin Allah wanda suke canza hukunce hukuncen Allah ba da haka kisan kai baya daga cikin abin da suke ganin an yi kawai a tafi haka nan ba komai wannan yana da alaƙa da tsabar san duniya da suke da kuma sani da suke cewa rayuwa ba za ta yi ba babu dokoki wannan yana da cikin abin da malamai suka fitar ba shakka kisan kai mummunan laifi a ah, kisan kai daga shirka a cikin laifukan da ake wa Allah babu laifin da ya kai nauyin zubar da jinin musulmi ba duka haƙƙi ba shi yasa wato waɗanda suke da shugabanci da masu ruwa da tsaki a ƙasashe irin namu na Najeriya waɗanda ake kisan kai ba ji ba gani suna fuskantar haɗari da yawa ba su san me suke jira me yake jiran ta a wanda duk zai shugabanci mutane a wani gari ko wata alƙariya ko wata ƙasa ko ya zama shugaban jami'an tsaro wanda zai fi sakaki a ci gaba da kashe rayukan haka yadda ake a ƙasashen mu babu shakka wani yana ɗaukar kan shi babban zunubin da duk da zai ci kowa ya sanya a ƙasar yanzu kisan kai ya zama gama garin abu kama tun daga filato har zuwa zamfara har bauchi har mai jiguri har ko ina kowa na iya kashe abin da ya gara yan banda su kashe yan boko a su kashe yan yankin ƙabilanci su kashe masu kara hanya su kashe sannan a kudancin najeriya ma wasu kawai su tashi ana kasa su masu kashe kuma duk shi kenan ya tafi a banza a ganin mutane kamar ya tafi a banza to a wurin allah ba banza ba a wurin allah yana da yana lissafe da duk abin da yake faruwa ahkamu lahu wa rasul mu duk wanda yake da hannu a jiki kowane irin to ya jira ya gaba da allah ya gaba da mu kuma talakawa su yi mu kowa mu ci gaba da addu'a da neman Allah ya kawo mana arziki Allah ya kawo mana likita Allah ya kawo mana shugabanni waɗanda za su zama masu ƙoƙari wajen ganin sun daƙi ne wannan irin mummunan wato ayyukan ta'addanci da suka zama ruwan dare gama duniya a cikin ƙasashen Allah ka tsare sai da kisan kai babban al'amari Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لزوال الدنيا وما فيها أهون أهون عند الله من نفس المسلمين duniya ta gurgurde ga baki ɗayan ta ya fi sauki a wurin Allah fiye da a zubar da jinin mutum mutum yau da gaje bai a ce duk duniyar nan ko da a ce iya abu jama ne a ce a rubuta ta gaba ɗaya to duk duniya a wurin Allah gurgurde wata ya fi sauki fiye da a ce an kashe ran mumini guda ɗaya ba bisa hakki ba haka ta'aba ɗakin Allah mai daraja a wurin Allah daraja shi bai kai darajar jinin mumini don haka mu kula da wannan ƙwarai da fitar ka take a ce ana bin aikin jinin wani a gaban Allah duk yadda za a yi min sallallahu alaihi wasallam ce kowanne mutum da zai je lahira a matsayin shi na musulmi yana sa ran zai tsira in da wanda ya kisan kai wato la yazaru mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama musulmi ba zai gushe ba yana da mafita yana da yadda zai yi kira. yana da wani lifeline da zai tsira kan shi ranar kiyama matuka ba a abin shikin wani muni don haka waɗanda masu kisan da suke ganin sun samu dama suna ta kashe mutane suna ganin kamar sun kashe banza wanda ba su kashe banza ba su ne suke cikin matsala domin shi wanda aka kashe ƙarƙari a ce wato an zalunce shi an zalunce iyalan shi da ɗan uwan shi amma in Allah ya so shi ka ya tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda duk aka kashe shi bisa zalunci ranar kiyama to za a kwashi dukkan zanubin wanda ya kashe shi a daura masa a daura masa sannan zai zo ya roƙo shi ya kawo shi gaban Allah ya ce ya Allah ka tambayi wani ne ne mishi ya kashe Allah ya ce saboda haka wannan aya ita ce a farkon wannan kisa kuma tana nuna mana haɗarin da ke cikin wannan wato zunubi wannan laifi na kisan kai da Allah yake cewa wato ya umarci su da ku kashe da lokacin da muka ce ku kashe ku ku ku lokacin kuka kuka kashe rai sai muka ce a su kuka kama da jima akai Allah yana nan yana kallo zai fitar da abinda wato kuke so ku koyi sai Allah ya ce fa kullu bi فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون bayan da aka yanka wannan saniya aka keɓe ta aka biya kuɗin da aka ce za a biya da sauransu sai suka rubuwa nan da za su ce to mun yi abin da aka ce faƙulna Allah ya ce sai muka ce idribuhu ba abu ku ɗauki wani sashe na naman saniyar nan a da ke shi malamai sun yi saɓani saboda babu wata riwaya tabbatacciya a kan me ake amfani da shi wasu ce wutsiyar saniyar ne wasu ce wani ƙashi ne cikin ƙasusuwanta wasu sai a harshen ta ne aka kire aka buga mai wasu su ce kaza kaza su wani babu ne na malamai da suka yi Allah ne ce idribuhu bi ba'd ku dauki wani sashi ku buga kadalika yadda ku gani din nan yuhyillahu al-mauta haka Allah ke rayar da matattu wa yurikum ayatihi kuma irin haka Allah ke gwada muku ayoyinka la'allakum ta'qilun mai yiwa ku samu fahimtarka wato yadda abin ya faru kamar yadda masu suka ba da labari cikin malamin a farko cewa amara hun musa an yi akubu azumar min ha ta yadda bihi tsakila nan musa ya kubance su ta ɗauki wani ƙashi cikin ƙasusuwan wanda magana abu al'aliya ke ta ɗauki wani ƙashi cikin ƙasusuwan wannan a saniya sai ta bugi mamacin a buge shi fafa'ad ana yin haka faraja a ilaihi ruhu kawai sai ran shi ya dawo sai ya tashi sai ya zauna fasan man katara sai ce wane ne ya kashe fasan ma lahun sai ce shi ya kashe kun ma'ada mai yita kama kara sannan kuma kawai sai kuma ya ci gaba da mutuwa ya abin da ya mutu daga nan aka kama shi Fa'iza فإذا هو الذي أتى موسى فشكى إليه sai aka je na faɗin sunan sai aka ce wani ya ce eh wani sai aka ga ashe shi ne ma wanda ya fara zuwa ya kawo kara shi ya fara yin kokin kyakkyawar zuwa da musa fakata da hullahu ala aswa'i ala ala aswa'i amali sai Allah ya kashe shi a bisa wato aikin saman gona a wata riwaya ta ibnu abbas ibnu abbas ke cewa inna ashabal baqarati min bani isra'ila arba'in na sana waɗannan mutane sai da suka shekara arba'in suna neman ina za su samu irin wannan saniya hatta wajen duha inda rajulin lahu bakar inda rajulin fi bakarin lahu suka same ta a cikin wani garki na wani mutum yana da shanu da yawa wa kanat bakaratan tu'jibuhu ta kasance saniya ce wanda yake matuƙar ƙaunarsa saniya ce ta musamman a garfe shi fa ja'alu yu'tunahu biha fa ya'aba suka yi sai kai yace ba zan siyar ba hatta aqubu min ankiha jananira sai da suka ce mishi in sun yanka ta za su bashi wato dinari cikin takarta fa zaba kuha sannan ne da aka yanka ta wa darabuhu bi ba'din minha aka dauki wani sashen jikinta aka bugi mamacin fa qala sai ya miki tashhabu jini na zuba a inda aka yanka shi wato kamar yadda idan an yanka rago kafin ya gama mutuwa jini na zubowa daga jikin jijiyoyi ko an zo mutum rauni ga jini nan a ya miƙe sai ga jinin ya dawo fa qalu lahu suka ce mishi man qatalaka wa ita shi ka kala sai ya ce katala ne kula wanda da ya kashe wannan riwaya ce wato da suke cikin littafin tasiri na ibn abi hakim da littafin tafsiri na al-imam al-tabari da sauran wurare wanda aka tattara ma'anar shi zuwa wannan takaitaccen labari kamar da muka ambata a baya wannan shi ne misali na biyu da Allah ya buga a cikin alkur'ani na tayar da matattu a aikace a nan duniya domin mutane su gani don su san cewa ya ne akwai tashin alkiyama to wannan abin da ya faru kenan a daidai wannan waje wannan kisa ta zama hujja da malamai suke amfani da ita akan matsala game da irin wannan hukuncin ina hukuncin mutum a same shi cikin jini yana gargaran mutuwa an ji masa rauni sai a ce waye maka wannan aikin sai ce wani kuma kawai sai ko alƙali zai ga da wannan a matsayin shaida cewa ai mutumin jikin din da aka kashe kafin ya mutu ai ya ayyana wanda ya kashe ko mutum a ko wani ya ba mutum guba kamar yadda mata suke ba mutane guba ko wani ɗan fashi ko wani azzalimi ko wani aboki macuci ya ba mutum guba ya sha kafin ran shi ya fita sai ya faɗa na wani ko ya kira a wani a waya ya gaya ko ya bidiyo ya gaya cewa wani ne ya kashe shi wani zama hujja tsakiya amma na abin na malikiya wani hujja ta tsakiya tare da cewa jimhurin malamai ba su yarda da wannan hujja ba suka ce to ai ta yiwu ya zama da cewa san da yake magana baya cikin hayyacin shi abin da yake faɗa ba magana ta kan mutum mai hankali ba ko na abu makamancin har suka ce wannan ita kissar ta zo ne a matsayin mu'ujiza mu'ujiza kuma ba za a rike ta a matsayin hujja ta yau da kullum ba hujja ce take harika lil ada ta wuce abin da aka saba gani kamar da idan mutum ya karanta da addini yanzu zai karanta da abin da ya sani ne na ayoyi da hadisi da maganganun ba ba zai iya kawo ta mu'ujiza da ya gamsar da mutane to haka a wajen alƙali ba zai aiki da ba haka malamin suka ci su abu hanifa da makamantar su amma dai akwai hadisi da ke tabbatar da ƙarfin mazhabin imam malik shine hadisin anas dan malik wanda yake cikin muwatsa da bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo mishi labarin cewa wani mutum bai gudu ya tara wata baiwa ya soye mata fyaɗe da bata yadda ba sai ya ɗauki dutse sai rotsa mata akai cikin teku to kafin zance ya gama fita sai wasu suka tarar da ita za su ba ta agaji suka ce waye miki wannan aika aika ba ta ma iya magana sai dai a ce mata wane ne ta ce a wane ne a ta aka faɗi shi wannan ɗan ta'adda aka ce wane ne sai ta gyaɗa kanta an na'am ta ce eh kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan a matsayin hujja a matsayin evidence akan cewa lallai wannan mutum shi ya kashe ta kuma aka yi mishi hukunci a gwargwadon haka saboda idan babu wani mani'i babu wani alama ta wato cewa shaida tana da matsala a shar'ance shaida wanda aka kashe wanda ya bayar kafin ran shi ya fita shaida ce karɓaɓɓiya a addinin islam ko ana ta a panel course ko a kiriyo procedure da ɗiban ta wani ba lauya ba da ni ba sai a tambayi lauyoyi wataƙila suna karɓa a kiriyo procedure na najeriya ko ba sa karɓa wallahu ala amma na san da yanka da ba su kala yankin dole sai sun su huje shi in aka ce mutumin ya ya faɗi sunanka ko ko na makamancin amma ko zai zama hujja a wanda za a iya tendering a matsayin evidence a kotu wanda sai an tambayi a senior lawyers Allah ya kyautu daga nan kuma akwai wani hukunci da yake farki daga wannan shine al-qasama al-qasama haka da yake ma ai ake sa zama da zama sallallahu alaihi wasallam wato a samu mutum an kashe shi ba a san waye kashe shi amma ɗan uwan shi suna da tuhuma akan wani suke zargi saboda wani abokin gaba shi kuma ɗan uwan wani sai a'a ba haka ba za a yi raba-raba shi ne za ku kawo ku da ake tuhuma dan uwanku a matsayin yayi kisa za ku zo da mutum hamsin su yi rantsuwa da Allah cewa bai yi kisa ba idan suke wani rantsuwa to shi ke nan. yan uwan mamacin su ma in suna so a zaka da hukunci sai an samu mutum hamsin a cikin su yi rantsuwa daga nan sai alƙali da su hukunci ko ya amfani da wani rantsuwa ya yi kisasi ko kuma ya a akwai matsala a ciki ya ce a ba da diya ko ya ba da diya da kasusun hukuma akwai kisa ta wasu mutane guda biyu a madina su muhayyis kenan da muhayyisa wanda aka sami tsayar daga cikin su an kashe shi a cikin wata anguwa ta yahudawa kuma dama akwai rigima tsakaninsu da wani da yahude wanda wata sabda ta kasuwanci ta haɗa su ta zama bashi bashi wanda ya zama da rikici a ba ka shi wannan ya je gudun sawun bashin ka sai aka ji shiru ba a gashi har gari ya waye ana ta neman shi ya ka ka samu gawarsa an aji ta a wani lambu sai yan uwan shi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah an kashe mana dan uwa kuma suwa na muke da rafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kira su da aka kira su da suka wasu suka ce wallahi su ba su kashe shi da Annabi ce za ku yi kawo mutum hamsin a cikin ku kowa a bashi rantsuwa suka ce eh suka zo suka dinga rantsewa suka dinga bin layi suna rantsewa har mutum tare da ce masu masu kuma jinin don kuna son wani abu a cikin wannan shari'a to kuma zai ku kawo mutum hamsin ka rantsi da ce abu ba za mu yi rantsuwa mutum hamsin ba abinda ba ku gani ba ko ba za mu yi gangaci da su guda sun yi gangaci sun rantsi inda sun san ɗan uwansa abin tuhuma ne su kuma da musulmai suka ce abinda ba ku gani da idan ba da zai yi har mu hamsin ba rantsi a kan shi saboda haka su suka ce sun bar wa Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diya daga takkar ainihin daular musulunci wannan yana nuna mana wato yadda shari'ar musulunci take ba da kulawa game da al'amarin ta kisa Allah yake ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في to mun sanya بك ثالث ومن mun يام su من بعد أرسل a عمرو Allah ya ce fala ya kirif da qatl ba zai yi kisan ne ya tafi a banza ba kisa sai tafi a banza ba kuma sabanin a a abu a nan yadda muke rayuwa guda nawa wala su kuwa da Allah ya ce fala ya kirif fil qatl innahu kana masuwa baya tafiya ba a kisa ya tafi ga banza Allah ya ba shari'a dama shari'a ta taimaka wanda aka mai kisa a fitar da haƙƙin abuwa in aka bu anan ba haka yake hatta ma irin tsaitsayewa da ake ba ma irin wannan makilin da 'yan ta'adda suke ba tsaitsayewar kisa ma da za a ce wani ya kashe wani shi kenan sai a yi ihu na kwana ɗaya kwana biyu shi kenan shari'a ta lafa ba za ka sake jin labarin in ma ba ka da zaka to sai ka ji labarin ba an saki ma ah, ah, wanda ake tuhuma ko bin shi na yawa a gari muka ji labarin aida sai ya koma lagos ko ne dugu da zama duk wanda an kira haka a najeriya nan ba za su karbi ba duk waɗannan shari'o'in wallahi sai a sake ka duk wanda kuma yake da hannu akan ganin cewa an kalwantar da doka ɗin wannan ta Allah ya jira ya zama moshi da Allah Allah ka tsare a takaice a wannan shi ne cikin abubuwan da wato malamai suka fitar game da matsala ta wato abin da aka kaga fito da ke cikin wannan aya kan Allah wa kullu tarbiyyu ba'da kadalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun Allah yake ثم قصد قلوبكم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة ẹjọ́ Allah ya ce kun makasar kun bukun min ba an gari fa hiya kan shijara ta kawo shakku kasuwa wa inna min al-shijara la ma yatafajjaru min al-anhar wa inna minha la ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha la ma yahbitu min khashyati Allah wa ma Allah bighafilin amma ta ta'malun Allah ya ce kun makasar kun bukun sa'annan daga baya kuma sai zukatanku suka rushe ya ku bane Isra'ila min ba'ad zalika bayan wannan abin da ya faru ka kaddara wannan abin da ya faru a ce a kan ka ko a garin ku ko a unguwarku din wannan ya faru a cikin mutumin da ya mutu har ya kwanaki a bace Allah ya nuna muku aya game da shi an ɗauki wani abu cikin wato sashen naman dabbar da aka yanka an mishi bulala da shi ya miƙe kuma ya yi bayani ya ce wani ne ai wannan ya ishi mutum a ya ishe mutum da ganin ya shiga take yi shi tsoron Allah ko amma yahudawa ba ta bayan da suka ga wannan al'amari ido da ido aka yi gudun da za a yi sai suka koma yadda suke sai suka san suka ci gaba da bushewa da iya kalshe ya suka zama kamar zuwa au ashaddu qaswa ko kuma ka ce sun fi duwatsu malamai sun yi tattaunawa akan ma'ana au ana domin asalin lafazin au yana zuwa ne don shakka wani ya kalli hijara au ashar kuma Allah yana cewa ko dai kamar zuwa ko ko ba kamar zuwa ko sun fito da kalli to Allah zai yi magana yin wani. babu shakka a cikin magana Allah ya tabbaci saboda haka dole a yi ƙoƙarin, a yi tunanin menene au take nufi a al-Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir sun kawo maganganun malamai game da yaya za a fassara au'an wasu ka ce ma'ananta fahiyar kan hijarati wa ashaddu kaswa ta zama zukatansu sun bushe kamar duwatsu wa ashaddu kaswa kai sun mafi duwatsu qur'ani yana da irin wannan salaf kamar da Allah ya ce tsari uzuran aw nuzura ma'anar shi uzuran wa nuzura qur'ani ya zo ko mutuwa ta zo don ta zama tana gargaɗi kuma tana yanke hanzari ba ɗaya take ta ɗaya haka in ka ɗauka a wala tu minhum asiman aw kafura kar kai da'a ga mai laifi wa kafura da kuma wanda yake kafir ba wai ka zaɓi ɗaya ka bar ɗaya za ka au a nan ma'anarsa wa kafura za ka wasu ka ce au a nan ita ma ma'anarsa fahiyya kan hijarar zukatan ku sun ƙeƙashe kamar duwatsu da yau auɗunan sa na wa a shaddu kasuwa kai sun ma fi duwatsu bushewa ƙeƙashewa wasu ka ce a au'anan da ma'anan ban. shi ma kuma ƙur'ani ya mu da irin wani fadin Allah wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ma'anan shi wa arsalnahu ila mi'ati alfin waya ko bal yahudu ana fasara shi da da ɗayan biyu mun aike shi zuwa ga mutane sun kai su dubu ɗari bal ba ma haka ba ya ji suna ƙaruwa domin a ɗabi'a ɗan adam a yau ɗin nan ma ka ce mutane da ke zauna a wannan mutum kaza ne a za su da ƙaruwa a kotu da ciki ta yi an jima na wata mata yi an zuba kaɗan wani ya zo da haka adadin mai karuwa ne continuously da haka Allah ya saka wannan ƙaidin cewa mi'ata alfin au ya zidu bi ma'ana bal ya zidu irin shi ne kuma faɗin Allah ya shaunan nasa ka kashe lahi au a shadda khashiya ma'anar shi bal ashadda khashiya munafikai suna jin tsoron mutane kamar yadda ya kamata a tsoron Allah sai Allah yake au a ashadda ma'anar shi bal ashadda khashiya kai suna ma jin tsoron mutane fiye da yadda suke jin tsoron Allah zaka au anan da Allah yake au ashaddu kasuwa ma'ananta ban bal ashaddu kasuwa ko kuma wa ashaddu kasuwa. yalla ya ce wa inna min al-hijara lalle a cikin duwatsu lama ya tafaddaru min al-arha akwai dutse wanda ruwa yake bulbula daga cikin sa wa inna minha kuma lalle a cikin duwatsu lama ya shaqqaqu akwai da yake tsatsagewa fa yakhruju minhu al-ma'u sai ruwa ya akwai dutsen da yake tare da kogi ko da yake shiga yana yin laushi akwai dutsen da shi kuma ɗan tsagewa yake ruwa ya fito daga cikinsa da inna min ha daga cikin duwatsu akwai lamma ya habitu akwai da yake rugujewa min khashiyati Allah saboda tsoron Allah wa man Allah bi ghafilin amma ta ta'malu Allah bai yi kanta daga abin da ya fita ba ya kuma ni Isra'ila wannan cikin mu'jizojin Annabi Musa ce waɗanda Yahudawa sun gani da idan shi ne ake kira domin bayan da suka ga wannan ba yankon ana tunanin zuciya ta kai laushi hankalin ke dawo da jinsu da kuma sai suka ƙara rikirkicewa suka ƙara ɓacewa suka ƙara yin ainihin wato daji shi ne Allah ya yi musu wannan kwatancen da bayani akan taurin ransu cewa taurin ransu ya wuce taurin duwatsu domin dutse daga cikin dutse an samu wanda na farko an samu dutse wanda yake jin tsoron Allah ta hanyar ya rubutu shi ne wanda na busa da ya je ganawa da Allah ko falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu ja'ala da Allah ya bayyana da dutsen nan dutsen ya su an samu dutse wanda ainihin wato mun ji a baya wanda nan musa ya riƙe allah allah ya fitan mai da ruwa daga jikin dutsen an samu wannan an samu dutse wanda wato ruwa ke gudana kan shi ko da yaushe duk waɗannan duwatsu suna lausasa suna zama da laushi a fiye da ainihin wato zuciyar bayan a waɗannan duwatsun guda uku da aka ba da labari akwai ire-iren su a wurare da dama wanda waɗannan an ba su labarin abin da suka gani a zamanin su wanda ya faru da al'ummar sannan a cikin al'ummar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga abubuwa ire-iren waɗannan alal misali idan muka dauki hadisin Jabir bin Samura wanda yake cikin sahih Muslim da Muslim Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la a'rifu hadar في مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث من صلى الله عليه وسلم يقول ناس من بيئة مكة wanda duk in zan wuce ta kusa da shi yana gaishe ni tun kafin a aiko na annabi wa inni la a'rifu al'ana nabi ce musu kuma har yanzu na san inda duk da yake duwatsu suna yi wa Allah tasbihi suna jin tsoron Allah suna suna a gaban Allah wasu suna ragargajewa saboda tsoron Allah wasu suna magana da bayan Allah da sauransu duk ne yasa suke yin wannan saboda tsoron Allah mun karanta a ayoyin da gabata mutu game da tasbihi cewa akwai duwatsu ba ma duwatsu ba kusan duk halitta Allah tana masa tasbihi kamar da Allah yake cewa ah, وإن من شيء إلا يسبح بحمده تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه في سورة الإسرائيل Allah yake sammai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu duka suna tsarkake sunan Allah wa in min shay'in sai Allah yake babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face suna tsarkake Allah suna gode ma Allah walakin sai da yadda abin yake la tasbahuna tasbihahu ku mutane ba kwa gane abin da suke cewa innahu kana haliman kafura Allah ya kasance mai dangana ne ko mai gafara wato yana da hakuri da irin laifukan da mu mutane muke sannan kuma yana gafarta mu da suka nemi gafara saboda Allah mai kasance mai gudawa a nan da abin da suka sani da abin da suka taɓa gani cewa dutse ya kake rushe saboda tsoron Allah dutse ya kake ruwa ya fito da shi daga jikinsa saboda umarnin Allah dutse ya kan iya ainihin wato ya tsatsage ruwa ya dinga turzowa kamar famfo ya fashe saboda tsoron Allah yana iya haka amma ku kun kasa yin haka kaga dutse yana da uzuri fiye da mai gudawa ke dutse yana da la'akari fiye da mai gudawa. dutse yana da imani fiye da mai gudawa. shi a matsayin shi na wanda Allah ya kira mai shari'a a matsayin shi na jima'a a matsayin shi na non-living abinda bai da rai amma hankalin shi da tunaninsa da tsoron Allahnsa ya kuma ya gudawa waɗanda Allah ya gwada musu ayoyi daban-daban wanda da cikin ayoyin shi ne wanda muka ji anan wanda Allah ya nuna musu yadda yake raye matattu ido da ido suka gani Allah ya gwada musu gashi yana raye matattu ido da ido suka gani amma ba su imani cikakken imani ba a daidai lokacin da kawai sun nuna kamar sun dawo cikin baya bayan ƙanƙanin lokaci kuma sai zai koma ya inda suke shine Allah ya ce a kun makasar kulubu mujahid yake cewa kullu hadari ya tafaddaru minhu al-ma'u aw yashaqqaqu an ma'in aw yataradda min ra'at jabal fa huwa min khashyati Allah azza wa jalla wanda da zalikar ƙwarar ya ce duk inda ka ga dutse kaga ruwa na fesowa daga cikinsa, ko kaga ya tsatsage ruwa na fita yana gangarowa daga saman ko ka wani dutse da kansa ya faɗo daga saman uwar dutsen ya fashe ya ragargaje wannan duka alama ce ta dutsen yana jin tsoron Allah Allah ya ba shi wata dama ta ya tsoraci ubangijinsa shi ne haka yake ba shi haka ga ai a wurin ɗan adam ba ruwan da ke fita daga cikin dutse ana ganin shi wani ruwa ne mai nagarta ko da shi ake ruwa irin wannan na yan bayu da ake sha na roba to haka spring water wanda yake karkashin dutse to haka kuma wani dutsen yana da wani ƙarami a saman sa shi kadai wata rana kawai sai gangaro ya kashi to duk waɗannan abubuwan da ke faruwa da duwatsu suna faruwa da su ne saboda tsoron Allah da ke ratsa su sai malam zai yake nazar alquran bi zalika ne ya faɗi wannan anan waje da makaranta yace wa hiya jimadatu waɗannan duwatsu halittu ne da kararru auda Allahu fiha min al-ilmi wal hikmati amma Allah ya kimsa musu ilmomi da hikimominsa da azzuka mabambanta walakin qulubal yahudi walakin la qulubal yahudi la tariqu wa la tamim yace zukatan yahudawa su ko ba sa taɓa yin laushi ba sa taɓa hankalta fa hiya wa ashadd min al-hijab saboda ka zukatansa sun bushe kuma sun fi zukatan wato sun fi duwatsun tsananin bushe wannan kuma siffa ce da take lazima gare su tun daga wancan zamanin har yanzu da muke magana da ka ba ga har yanzu ba su sajuda ba ba su hankalta ba ba su imani ba ba za su sake wato ba za su nan wato kamar sauran mutane da suke rusuna a gaban Allah ko suke ainihin imani da Allah ko suke tuba ga Allah wa hadhihi awsafun thalathatun lihijarati ba'daha aqsa min ba'd wannan sababin da aka fara guda uku na zuwa wani su ya fi wani tsanani wani ma a salabati ya ta ta'assaru bil ma'ir raqiq fa yanfudu minha wani dutsen ya fi wani ƙarfi ya fi wani tsauri, amma da haka su duka uku ruwa ruwa wannan wanda yake abu ne mai laushi yana iya ratsa su ya fito yana iya fasa jikinsu ya fito wanda yake nuna cewa jikinsu da tunaninsu ya fi fi da hude a laushi don haka allah ya sifanta su da cewa su sun fi su yahudawa sun fi su wannan kuma yana cikin wato hikimar allah a cikin halittunsa kamar da Allah ya cewa ala ya alamu man khalaqa Allah wanda ya halittu ba shi kowa sanin da ya halitta ba wa huwa al-latiful khabir shine wato wanda yake mai bada labari wanda yake kuma mai mu'amala cikin tausasawa sau da haka Allah ya cike ayar da cewa wa man kafu da gafin amma Amadu. Allah ya zama yawo kanta daga abin da kuka aikata ba ya ku Yahudawa na musulmi game da ayoyin Allah na jayayya game da hukuncin Allah na nuna taurin rai da kuma wato tsabar a a a binnan wato fata da da ƙasa wato Allah ta tsare to wannan iya ƙarshen wannan kenan kuma wannan kisa tana cikin abin da ake cewa al-uhadiyya al-qasas al-uhadiyya wato kissoshi wanda aka ambace su ke ɗaya a alƙur'ani akwai kisoshin da qur'ani ya ambace su ya mai misali kissan haihuwa da isa kissan fir'auna da musa kissan iblis da annabi adam alaihi salam waɗannan kisoshin an ambace su an sake maimaita ka a wasu akwai kissa da kuma aka ambace su ɗaya ba za a ƙara jinta irin wannan kissa ta bakara irin kissa ta zulkarnai irin kissa ta ashabul ta hafi ko kissa ta wancan da ake abin da lukmanul hakim ko ire-iren a eh, akan ambace su a wuri guda ba za ka sake jin maimaitin ta ba wannan kisa tana cikin irin waɗannan da aka ambata a wuri guda wanda ba za ka sake jin maimaitin ta kisa cikin wata ke ɗauke da darasa masu yawa mun ji da dama daga cikin darasin da ke ɗauke da shi da abubuwan ɗaukar izina da take ɗauke da shi kar manta dai ana kawo ta ne a cikin siyaki na mukhalafa wato na irin laifuffukan da yahudawa suka yi wanda ita ce ta bayyana mana laifi na uku da suka ciki laifuffuka amma baya ga wannan ambatan sannan kuma ta zo mana da fa'idoji masu yawa wanda mun ji wasu daga cikinsu da gaskiya ila yau muhimmiyar fa'idar da wannan kasa take babu shi ne tabbatar da wato ta da matattu da Allah zai yi a bayan tashin duniya kamar yadda muka ambata wannan tana tabbatar mana da haka sannan kuma tana nuna mana haɗarin da ke cikin kisan kai tana kuma nuna mana wato irin mummunan halayya yahudawa wajen saurin kai da kuma abin da muka ambata a baya da suke nuna mana na an hana mutane su dinga yawaita tambaya mara ma'ana wanda yawaita tambaya mara ma'ana shi ya kai su zuwa ga wannan laifin da suka samu kansa a ciki da a cikin lokacin da aka ce musu ku yanka saniya suka yanka kawai suka wuce wurin daga duk ba a kai ga wannan ainihin wato rigingimu ba da dai fa'idoji masu yawa waɗanda an ji wasu su a baya kuma zuwa nan to izu guda kenan daga farkon bakara za ka sai mu tashi yanzu kai tsaye zuwa izu da Allah yake afa tasma'una ayyukan lakum أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه التي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون ينزلون كنا وقتين كنا ساري أن يؤمنوا لكم وأن مثلا في إيمان وقد كان فريق منهم الهاد وسطنجر أشكم من كثر شيء يسمعون كلام الله سنة جنزا كان الله ثم يحرفونه sannan su burkita shi min ba'di ma aqalu bayan sun riga sun fahimta wa hum ya'lamu alhalin suna sane wannan aya yanzu kuma tana magana ne da musulmi mutanen garin Madina musamman al-Aws wal Khazraj wanda suke abokan zama da abokan kasuwanci da makwabtaka da su da Yahudawa wasu su riga sun saba da Yahudawa kuma suna so suna fata ina ma da ya gudawa kan kalkulansa domin abokan hulɗa su ne abokan kasuwancin su ne akwai abubuwa da yawa kankanin su akwai auratayya da sauransu da ka fatan su a ce gudawa sun musulunta shi ne Allah yake musu tambaya wannan tambaya ana ce mata a istifhamul inkari wato tambaya ce wanda ba amsa ake yi ba ana kuma ana ce muku ne kawai ku daina kwaɗayin za su musulunta ku cire rai wato waɗannan mutane wanda kuka ji bayani a kan su ina ana ta bayani sun yi kaza sun yi kaza sun yi wa Allah kaza Allah ya yi fushi da su lokaci kaza sun ƙara yin wata wata hal Allah iri kaza sun ƙara yin laifin iri kaza waɗannan ne kuke sa ran wai a ce wa'azi wai ya ku mutum wannan ne kuke sa ran yadda ku kuna jin gaskiya kuka bi ku ce wasu ma su ji gaskiya waɗannan a fatan ma'una an yi tsino ku yanzu nan kuna a su imani su imani tare da ku don kuma kuna ga wani wuri ɗaya da su wajen kuna kasuwanci tare da su don kuna tana musu cewa ai ku kuka ce mana annabin nan yana nan zuwa bayan daga cikinsu akwai waɗanda a cikinsu akwai waɗanda suka riga suka ji magana Allah kuna an yi saɓani wajen fassara su waye wasu sabai wasu malamai suna ganin wasu su ne na can baya kamar yadda a cikin ainihin wato littafin a ibn sa'ad ya ba da labarin cewa an ruwaito a cikin labaran yahudawa cewa lokacin da annabi musa ya tafi da su wajen ganawa da allah da su baraka shi da allah ya ce ba zai yi a ganna ba sai suka sake roƙon annabi musa suka ce to tun da ba zai yi a ga allah ba ka roƙa mana shi ya bari mu ci sannan musa ya roki Allah sai Allah ya babu komai za su iya jin wani sashe na magana ta amma su koma da baya su cire tufafin su canza tufafi yi wanka su yi tsarki su yi azumi na kwanaki kaza sai ka dawo da su idan suka zo su faɗi su su gida ga baki ɗayansu a daidai lokacin da Allah ya halarta inda suke magana da annabi Musa sai suka ji wani sashe na magana Allah shine wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah a ce wasu su har magana Allah su akwai wannan fasara ko kuma fasara ta ni wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah sai zama nan fasara ta ni kalam Allah alquran wasu daga cikin sun zo sun zauna a majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji alqur'ani ana karanta kuma sun tabbatar da wannan alƙur'anin shine dai wanda aka ba su labari a cikin asaura cewa za a zo a karantar da su sun mai harri kuna suna tashi in suka koma sai su canza magana da suka sani min ba ma aka muhu bayan sun ji magana ko hum ya alamu suna sane aka ce wato su waɗannan larabci su waɗannan ah, yahudawa bayan da suka gama yayata labarin cewa Allah zai fito da wani annabi a ƙarshen rayuwa kuma ga ne ya fito sai wasu daga cikin wanda suka ji labarin da sun zai wuza su ke musulunta sai suka zo suka fari su daga cikin mutanen makka ko mutanen madina suka ce ba ku ne kuka ce za a yi wani annabi a nan kusa ba suka ce ke eh, mu ne me su ko sun da kuka fara sai suka fara faɗa su koko suka ce eh lallai mun faɗi siffa ta ba amma a cikin siffa kuma akwai kayi ta ba alal aka ce ba kun ce ummi bane wanda baya rubutu baya karatu suka ce eh ummi amma mu abin da muka gani a cikin zafin mu ummi wanda yake dogo zarkalakoki alhali kuma abin da ke cikin zafin su ne ummi ne amma kuma raba'atun min rijali tsakatsaki cikin mazaje shi ba gajere ba shi kuma ba dogo ga baki ɗaya ba saka da suka ce kuma mun mun a cikin samun ma an ce ummi ne amma sahalin sha'ari wanda yake da gashi mara yawa wanda zai da wuya tajewa alhalin kuma abin da ke cikin a tauransu ne yana da ja'a da sha'ari, yana da gashi mai yawa wanda an sa kum in an ja sai an ji zafi kuma wannan shine siffar da ke cikin littafin su game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sufofi da suka ambata sai suka da sufofin suka caccanza suka dan kar a gane shi za ka yi suka ce ma waɗannan jahilai maguzawa kunji kunji kunji siffar da muka gani sai kuma suka ce dai eh, gaskiya wannan ba siffar muhammadu ne sai da dama kafirai suna neman ɗan wani abu ne da zai ɗan na su su yi imani ko kuma su zauna a cikin gafarcin su dan ba su yarda ba to da ana ce musu eh an ce mutum ne wanda baya da kuma karatu amma bai da gashi da yawa amma dogo ne amma iyayen shi masu kuɗi ne ni da ke yake gaskiya ne gaskiya ne wanda ba su ban mamaki ba su ka shigo da gafarcin su waɗannan da su ba su musulunta kuma ba su bari an musulunta an zauna lafiya kuma sun ji wani ma zai musulunta sai kuma su kawo mishi shuba a kan abin da dasu suka faɗa shi Allah ya ce to irin waɗannan ne kuke tunanin wai ki tuba a fatatma'una an yu'minu lakum wato ya kusa ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina da kuma duk sauran mu'minai a ko ina ma wai Yahudawa ne kuke tunanin wai za su tuba to ga shi ga su ba har yanzu da ake magana Yahudawa ba sa musulunta kowace irin al'umma suna iya shiga musulunci misali turawan da suke addinin kirista da maguzawa a nan ƙasar da wasu ƙasashe wanda ba su da kowane irin addini kowa idan aka mai waje ya fahimci nagartan musulunci da adalcinsa da gaskiyarsa suka biya musulunci kullum ga mutane sa ta musulunta amma yaushe ka ji an ce ga wani bai wuce ba to Allah ya riga ya yanke hukunci a kansu a fatar mauna an yi mulu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna su kullum ƙauƙarin kuma ya za a yi su ta zancen Allah ya za a yi su lalata imanin mutane ya za a yi canza wa ƙur'ani fassara canza musu ma'ana yadda ba za a zuwa waɗanda irin mutane suna iya musulunta yanzu wasu irin ba yi cewa daga cikin mutanen da suke musulunta cikin wato gangankon musulunta babu kamar turawa wanda suke kirkuci a ƙasashen turawa ƙasashen ingila faransa jamus da makamantarsu kullum za ka ji labarin cewa suna ta musulunta saboda suna yin karatu suna yin bincike suna kutsawa cikin adabiyya cikin literature na addinin musulunci mutum da kanshi ko mace da kanta kawai za ta gamsu cewa ya kamata musulunta ba tare da wani ya mata wa'azi ba amma duk waɗannan kiristoci ne. dama su Allah ya ce wala tajidannahum wala tajidannal ladina a an-nasi adawatan ladina amanu yahuda wanda zina ashraku za ka samu da suka fi kowa wato gaba da musulmai sune yahudawa da wanda maguzawa والفجرن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا za ka samu kuma masu sauki wanda suka fi saukin mu'amala za su iya yin zamantakewa da ƙauna tsakaninsu da musulmai babu kamar kiristoci Allah ya kira da yana jihar kristoci na rubuwa da annahum la yasfilu wai da sami ma unzila ilaika shine wannan idan suka fi idan aka karanta musu abinda aka saukan maka na Qur'an Qur'ani ya Allah ya ce tara a ayyunahum tafidu min al-dam Za ka sai su fara kuka suna kuka wato kirista da yawa idan bai taba jin labarin da kuma shi ba shi ta ke kirista amma da zaran ya samu mutum mai fasaha malami wanda ya iya irin wannan wa'azi in ya mai wa'azi ya karanta mai ayyar alƙur'ani ya karanta mai ya mushi bayani sai ga ya kankalce ke wajen ma akwai wannan a cikin musulunci musamman aka mai karatu game da tarihin maryam tarihin annabi isa da sauran abubuwan da ke da alaƙa da wannan yana da saurin abin ya kama hankalin shi domin abin ya dace da irin abin da ke cikin zafin idan Allah ya yi ya mishi zamba kasar sai ga ya musulunta sai ga ya amshi gaskiya shi ta ga sunan da yawa suna ta musulunci amma yahudawa kamar da bawashi yake cewa yahudu tuwa babu tuba a cikin su su riga sun kwashe kayanta daga bada allah sun riga sun gamsu da barna da kafirci da maguzanci da zalunci cewa wannan shi ne hanyar su shi sa ta suke cikin irin wannan yanayin na zalunci da barna da kuma duk wata ta'aka za ka samu cewa su ne a kan gaba wajen yin Allah ubangiji ka tsare mu daga zalunci su da barnar su arwato daga ibn abbas Allah ya kara masa gashi da mahaifinsa game da ma'anar wannan aya yake cewa inna ahbara yahudi inna ahbara yahudi wajadu sifatan muhammad sallallahu alaihi wasallam maktubatan fi tawrat malaman yahudawa sun karanta a cikin taura su daga siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yana an ce akhala a'yana raba'atan ja'al ash-sha'ri hasan al-wajh aka ce mutum ne wanda yake da kwalli a idansa mutum ne wanda yake da idanun dara mutum ne raba'atan mutum ne wanda yake haka wato raba'atan da jari namiji ne tsayayye زعب الشعري واللي يكي بكاي يتكون كل شيء مليوع حسن الوجه يتكاو فسا في سنغونا في فلما وجدوه في التوراة ما حوك حسنا وضبيع يتكاو ولا نتكو كل في سنغونا فوج طب ده حسد لأيهم تأبدن فأتاه النفر من قريش sai ƙurashawa suka zo musu yana hari makka cikin mutanen makka faƙalu suka ce da su a tajiduna ta taurati na biyar ummiyar da gaske ne a cikin a tauran akwai labarin annabin nan namu wanda baya rubutu baya karatu faƙalu na najidu suka ce eh akwai amma za ta kofin sai suka canza suka ce ɗawira dogo ne bai kalakoki ne makon ta. suka ce azraka wanda yake ainihin wato mai duhun jiki mai duhun fata sabaka sha'ari wanda yake da gashi yalo yalo ba gashi ta kwakwarɗe ba ba an karatu ƙurashi ƙurashi suka ce to a ba mu yadda ba lalle ba shi ne. wa suka ce laisa hada ne ba suka ce lalle wannan ba shi ne annabi ba a su suka kawo ƙwarin shawa mummunan fassara, suka hana sun yi imani su kuma suna kallon su mutanen Allah na hannu abu na na'ullahi wa ahibba wannan shi ne ɗabi'a da ya gudawa suka gudana a kai don haka suka tattar da komai a wani riwaya aka ce sun kasance suna da attaura iri idan ka zo neman hukunci idan ka ba da cin hanci ko rashawa sai ka ɗauko kwafi wanda zai ke gurin ɗan abin da suke fi su karatu da shi idan ka zo in baka ba da komai ba sai ka ɗauko wani kwafi wanda a cikin shi ba za ka samu komai ba idan an yi hukunci haka suke wato kowa suna ba shi fatawa gwargwadon abin da za su samu a nan shi Allah ya ce Allah da yake a fatat mauna an yi umaru ku. shin kuna sa ran ne kuna kwaɗayin ku imani da ku su muku imani wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhalin wani tashi na su kun zancen Allah thumma yuharrifuna musalan suke canza shi min ba'di ma aqalu wa ya ya'lamun bayan sun rike zancen alhalin suna sanin cewa ba haka Allah ya faɗa ba suka canza الإمام على إن شاء الله وإن شاء الله تنزل في الزباة فيما تشاء أكرم المخالفة الخالفة شيء هو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله